Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana maryam dauda a yau laraba takwas ga watan mayu na shekarar 2024 shirin yau da gobe ya leƙa jamhuriyar Nijar ya kuma ya hira da wasu mata 'yan jarida akan yadda suke tafiyar da aikin jarida da kuma kula da al'amuran gidajensu. matan dai sun bayyana cewa ba abu ne mai sauki ba a kasance tare da mu a cikin shirin na yau da gobe domin jan ƙarin bayanin wannan tattaunawar to yanzu kuma ni zan koma gefe guda in ba tamar a bari fili don ta tattauna akan wannan batu. Yawa godiya nake masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. A yau kuma shirin namu na yau da gobe zai leƙa wajen mata 'yan jarida. Sanin kowa ne dai a ranar uku ga watan Mayu nan ne aka gudanar da ranar 'yan jarida wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don sanin incin faɗin albarkacin baki. Aikin jarida kuma aiki ne na jajircewa mai haɗarin gaske a wata gabar mai kuma muhimmanci a wata wanda kuma mafi yawan jama'a na ganin sai fa maza ke iya yin wannan aiki na jarida a hakan ne kuma wasu mata suka dage don yin wannan aiki to a yau za mu duba yadda wasu mata 'yan jarida ke tafiyar da aikinsu na jarida da kuma kula da gida iyali mai gida da dai sauran abubuwa ga dai ma yadda hira ta mu ta kasance da wasu mata 'yan jarida sunana zara bukar ni 'yan jarida ce a sashen faransanci a gaskiya tv na zandar to alhamdulillah lokacin da na fara aikin jarida bani da aure daga baya ne ne aure kuma bayan na yi auren gaskiya kam na ga canji sosai kaman ina nufin kalubalen ya ma karu tsara lokacin shi yadda abin yadda dai za ka gudanar da abubuwan da kake na yau da kullum yadda ya dace na ga yanzu ma gashi kaman karfe nawa ne kusan goma ta kusa ma tukun kika iso gaskiya an gari yawa ya mutum ya kimtsa baka warwa gidanka haka nan kafin kake zuwa wurin aiki dole sai an kintsa an kula da mai gida kana a hutu aiki shine dai gaskiya kuma yawanci gaskiya babban kalubalen da nake fuskanta shine kaman in na zo aiki da sahi. wani bi sai aikatari abin da aka sa ni a nan wajen aiki yawanci da rana ne za a kawo shi magidanci ya ce dole zan yi tuwo duk da ma dai mai gidana bayanin da rana amma dai ina dafa abinci na marice shi ne gaskiya matsala kuma bai yiwuwa a ce in zamna eh, dan an sa ni abin marice in ce a'a bana iya bazawa na in yi aiki shi ma kuma wani laifi ne kenan dole ne na kawai sai dai na san yadda zan gyara abin da yadda zai gyara ni kuma. ya ne ake shirya labarin kuma shirya labaru alhamdulillah a nan dai gaskiya babu wani kalubale tunda a nan inda muke kowa ana bashi matsayin shi babu wani zancen mace ko namiji a da dai kam gaskiya ana ganin kaman akwai su shikin da mata bai kamata su ta yi ba musamman ma kamar abin da ya shafi harkar siyasa abin da ya shafi harkar wani manyan mutane irin wannan kai a ce a wannan mata ne bari a ba su register reportage wanda za su ta yi gari su yi da sauransu a da ne gaskiya ake wannan amma yanzu alhamdulillah kamar ni a koda yaushe ina so in ga na yi abin da ma ba su ba saboda ni ina so ni just nuna musu da cewa mu ma muka yi niyya muna yin abin da muna yin fiye da abin da suke yi hmm. musamman ma a harkar jarida mu ne mata mu ne muke da matsaloli da yawa mu ne wanda kamar muke cuɗuwa cikin al'umma mun yi kowa sana abin da ke faruwa yau da kullun cikin mutane wani irin kalubale ne kike fuskanta kamar in kika je aiki bisa tiran kamar in kika huta ɗauko rahoto in na huta ɗauko rahoto kawai gaskiya ni bana sawa a na ni mace ce ni kawai in na hutu a matsayina na jarida nike aiki na nike ban na fuskantar matsala harkar dai abin da shahi harkar huta a tiran ka sai ka nemo labaru ko wani abu ban na ganin matsala a wannan fannin kamar a wannan aiki na jarida da kike akwai wasu kamar ko kyaututtuka ko wasu lambobin yabo ko wasu abubuwa haka da kika samu gaskiya kama na samu na samu manya-manyan ah, lambobin yabo ake cewa manya-manyan firish har guda uku kyaututtuka har guda uku daga lokacin da na fara aiki zuwa yanzu kuma ba wani abu ne kawai jajircewa ne da kwazo nuna jajircewa akan duk harkan akan abin da shi harka aiki wani ke ganin to gaskiya zan ce ma fannonin da na samu duka abin da ya shahi mata ne mm. tunda furi ina na fara da na ci abin da ya shahi kaman eh, walakanta mata da likitoci suke yi irin wannan mata an suka zo awo ko suka zo aihuwa na biyu kuma na samu akan wata cuta da take addaban mata wanda kamar bayan san aihuwa ka gani mace ta shiga cikin wani yanayi akan shi ne na samu na uku kuma na samu akan shaye-shaye da 'yan mata suke yi kenan kun gani duka abin da ya shaye harkan mata ne ni ina son wannan fannin sosai saboda gani nake yi a matsayina na mace ya kamata an kawo gudunmuwata. to assalamu alaikum sunana balkisa kailu ya jarida a sashen hausa a nan radio da telebijin gaskiya zanda alhamdulillah gaskiya da farko da na shiga aikin jarida kuka in ce tun da lokacin da na dan wayo dai san a hankali san hankali he san aikin jarida ya shiga raina na da hurko da na dan hori a gida kamar da an so a hana ni kuma daga baya dai aka kyale ni dai na zo nike yi to ina yin aikin a hankali a hankali ina ga yadda ake tafiyar da shi ni ma ina dan kokartawa ina yin nawa wani irin kalubale ne kike fuskanta game da wannan aiki naki na jarida mace gaskiya da harko dai na fuskanci kalubale wajen mutane 'yan unguwa a rika cewa mace da aikin jarida wanda akwai tararruka da maza suke a cewa tana shiga cikin maza gaskiya da harko wannan abin ya dan so samu na rai ya dan sama da ya sani in dan kwasa wannan aiki daga baya kuma na nura da cewa mutum yana so ya wannan dole ya jajirce kuma ya toshe kunnuwan shi tunda shi dan adam ba iya mishi duk abin da kai a wurin shi wani ya dauka kayi daidai wani dauka bai kai daidai ba haka dai na dage na ci gaba alhamdulillah yanzu gashi ina ganin kaina aiki jarida ko ina na iya shiga in yi shi to a matsayin ki na mace kuma budurwa kamar me ki ce game da wasu zaki ga suna ce ai mata yan jarida yan iska ne mace da jarida kaza kaza kaza kaza ana ana dan kamar alakanta su da kamar wasu abubuwa ne da basu dace ba haka ne akwai mutane sosai da yawa da suke daukan mace 'yan jarida akan wata 'yan iska haka tunda abin da suke yake sa musu akai suna hudun haka saboda ko ayyuka da za a samu mace ta danyi bulaguro haka misali wani formation ko wani aiki da za a dan zuwa wani horo ko kuma wani aiki da za a dan ta yi wani gari haka ko wani ƙauye to mutane su rika cewa wannan kamar ya ba ta dama da lasisi ne ta yi abin da ta ga dama su kuma mutane abin da suke min cewa mace tana gaban iyayenta ma an ta ga dama yin abin da ta ga dama sai ta yi shi mutum in ya samu tarbiyya tun daga gida duk inda ya shiga babu ta inda za a yi wannan ta tashi ta lalace. Kin saba zuwa kamar wasu ƙauyuka haka ko wani gari yin wani aiki na? I eh, gaskiya mun dan saba dan zuwa ƙauyuka daban-daban suke nan kusa da mu wurin wannan ayyuka haka musamman ma mu ta dan yi mu ta wani reportage haka ko wani harkar aikin siyasa an ya tashi muna dan shiga 'yan ƙauyuka muna yi kuma akwai horo ma da na tahi maraɗi na samu aka bani da na yi tsammanin in na ce ma zan ta yi a gida za hana ni to sai suka fahimci cewa kamar kawai aikin ne nake so aikin na sa gaba ba wani abu da zai shiga kaina da zai sa an yi wani abu da ba ba. To yaya kike ganin kamar ba ke fuskantar wani kalubale tsakaninki da abokan aikin ki maza kasancewar ke mace ce. Gaskiya a nan dai alhamdulillah mun ma fuskantar wannan matsala ta cewa kai kana matsayin ɗiya mace su suna matsayin maza su rika nuna bambanci ko wani kalubale ko ma rika ma wata tsangwama. Gaskiya mu dai a tsakanin mu da mu da mazan alhamdulillah ba wanda zai nuna haka nan ana ɗaukan kowa kawai a matsayin shi shi ma'aikaci ne ba a duba wani bangaren jin cewa wannan mace ce wannan namiji ne saboda ko wajen repartition man za a yi kamar rarraba aiki ba a ce a wannan ya kamata a ba mace wannan ya kamata a ba namiji ita ma daya daga nata waje madam hawa'u ali wadda ta yi shekaru da dama tana wannan aiki cewa ta yi ba karamar gwagwarmaya ba ce suke sha yayin wannan aiki nasu ni dai suna na hawa'u ali ina aiki a gidan radio da talabijin na ƙasa wanda ake ce ma rtn na fara aikin jarida ne eh, kin san shawa take saka ka yi sha'awa eh, mm. tunda ni da na tashi ma na ga a gidan ma'ana yi eh na ga a gidan ma'ana yi kakana kakanni na ma dai zan ce yaya ta kuma ni ma dai abin ina gani dai a gida ana yi ya bani shawa kuma ni na shige shi ne gaskiya ina da karancin shekaru da yarinta ta na shiga aikin jarida na fara shi yau da wajen shekaru kusan eh, talatin shi in ka shigan kan ka shigan ne to horon a cikin shi kake samu da ake cewa formation gaskiya a nan sun ranka kake samun formation tunda akwai Eh, formation kullum da ake bada horo da ake baku tun a tsakaninku a gama ku da 'yan wasu wuri yadda ake aikin jaridar bisa sulitaren tare da abokan aiki muka koyi wannan aiki kuma muke zartas da shi yanzu ciya ce da iyali da miji da yara kamar yaya kike tsara aikinki da kuma gidanki ta wallahi ana yi amma gwagwarmaya ce ba ta wasa ba tunda shi aiki ne wanda ba shawara ki sai ka zo zaka isko shi yanzu daga gidanka sai ka ce ka zo zaka yi aiki ka tashi eh, lokacin da ma'aikata suke ka tayi ka dawo da marece to sai ka zo ma sai a ce ai an yi abu kaza wuri kaza maza ku zaburo ku tai aiki ne wanda shi kun bai da mace bai da namiji shi in ka ba da kanka kawai dole kai ka fito da gidanka karye bakwai na sai ka zo wurin aiki in ka zo a ce maka ayi ya ayi taskiyar za a an yi abu kaza maza maza a hutu kuma wanda suke nan wurin kawai haka ne wani bi da asuba zakka ta yi akwai inda za a ce muku karye hudu ku zo yanzu yi eh, kwarai kwa yanzu a ce ana wani eh, konkur na gudu haka na garda ko na jandarma ko na abu ko kuma za a ta wani misiyon dashi mai nisa ta za muku hoto karye hudu ina aiki ya da mai gida to gaskiya mu mun yi ta samun matsaloli kuma gaskiya an wuce yanzu da wannan matsayin tunda shi in dai kun zamana a sasanta a tsakanin eh, mutum ya arme ka da aikin ka ya yarda zaka yi a samu yan matsaloli tunda yanzu kana ban nono ka yi ka bar yaro ka ce na tahi in je in zo ka tahi baka dawo ba sai ka kai garba to kin gani kaya kike ganin kamar yadda wasu suke kallon mace 'yar jarida irin kalubalen da ake fuskanta gaskiya ana samun kalubale sosai ma ya dauki misali a ce kana da kishiya yau aikin ka ne ka tahi tana tsime ka zo ka mata tuwo ka shilla ka tahi wani wuri ka yi kira ka ce bakka to kin gani in ita in shi miji yara kin ga ita da diyanta ai sun yarda alhamdulillah gaskiya an sha dai gwagwarmaya Allah dai ya kara ruhu asiri kuma kin san aiki yanzu eh, ka ka zo karye ɗi na dare ko karhe biyu wallahi mun sha zawa da asa a ganka kana kwankwasa kowa karhe biyu na dare karhe uku gaskiya ana an sha samun matsaloli wallahi malama tamar an sha samun matsaloli sai dai kawai eh, da ke shi wanda yake tare da kin ya sani to da sauki balantana ma mu yanzu gaskiya lokacin salula kamar da mu aka yi ta kamar da mu tun da da lokacin da babu salula kawai jan ka za a tai da kai lokacin da aka mai doka to dama dama yanzu da ke akwai wannan salula zaka buga ka ce gashi nan an yi abu kaza wuri kaza an ce maza maza mu tai za mu tai to a dai in Allah ya mai mu wallahi akwai wata mission da muka eh wajen mata mai muka yi magarya muka yi mata mai bu mu dawo ba garin nan to a ka'idar tahiyar da muka yi ta akai kwana za kuma ni da na bar gidana da sunan kwana na kawai da aka je da aka i da abin da ake wajen karhe ɗaya na dare kawai mutane sai suka yi a ah, mata mai da nan zandar kawai a ta gida wallahi ba mu zo ba garin nan sai wajen karfe uku dona ni je na shi nauyin zuwa gidana gaskiya akwai matsala amma dai da ke ana ganewa to wannan ganewa ita ce kamar yaya zaki ce ma kamar akwai wasu mutane wanda kawai su 'yan jarida mace ɗaukanta suke kama wata karuwa kama wata 'yan iska ko wata 'yan duniya to ai ba aikin jarida ba kadai a kowane aiki in aka ce mace tana aiki na bariki in gari ya waye ta yi wanka ta rati sakon ta zo ta yi aiki to huska biyu gare ta akwai wanda suke mata kyakkyawan fa'inta akwai wanda suke mata mummunan zato akwai wanda su a rayuwarsu ko ke aikin ko kai ke kawai ai mace bata da muhimmanci a wurin su balantana ma dama ma matan ma duka basu da muhimmanci balantana ma har aka zo ga wadda take aiki akwai wanda shi ca zai ni abin da arman ma'aikaciya matar ka ko matan mu akwai wanda shi kuma ra'ayin shi wallahi shi bai arman wadda take zamana a gida to kin gani kowa da irin ra'ayin shi kenan shi mutum fa a hana shi eh, ya faɗi ra'ayin shi amma dai mutum ya faɗi alheri ko ya shiru shi duk yadda za a yi ka kyautata ma mutum zato yayin da ita kuwa malama maryama usman ta bayyana cewa tsari ta yi tsakanin aikinta da kuma gidanta wato kula da iyalin ta kenan duk da ma kalubale da ba a rasa ba nan da can sunana Maryama usman ai jarida ce a nan radio amfani da magaram Nijar. Eto eh alhamdulillah masha Allah sai in ce na gode da wannan tambaya da kika mini tunda tambaya ce wadda wani fanni ni da kan kaina take damuna a cikin kwakwalwata. lallai shi wannan aiki mun sa kai ne kayi niyya kuma ya kasance shi ne kaddararka saboda ba yau ba ne sama da shekaru kusan 20 har da wani abu eh, nike wannan aiki na 'yan jarida kuma na san yadda nike yi tun ban ne gida har ina da gida akwai lokacin da nake keɓe su kwata-kwata wannan ne na aiki ne kinga misali Eh, ina da yara suna zuwa lakwal kuma ina da mai gida akasari ma lokacin lakwal lokacin makaranta kafin in huto na ida abinci na rana karfe tara na kammala na sa a cikin kula na aji wanda kowa in yi sabko ya san inda zai dauka ya ci to idan na zo kuma nan zan nutsu mai da hankali na gurin aiki na duk tsawon adadin aiki na bakin da karfe biyu na kare kin gani in na ida kuma na sauka kenan sai in koma gidana a can ne kuma zan ci gaba da kula da tarbiyya diyana da mishina to kamar wani irin kalubale ne kike fuskanta a cikin wannan aiki na jarida kuma mace 'yar jarida eh gaskiya kalubale ina fuskanta shi fiye da yadda ba a san mahani musamman ma da farko muna fuskantar kalubale tare da abokan aikin na ma na kan kanmu maza tun da gani suke yi mu mata ban mu iyawa to tun suna ganin ban mu iya har ya kai lokacin da suka sa mana ido suka gani lalle mun ba da kai zamu yi sannan ina fuskantar kalubale da dama in ma a wajen gidana ne tare da mai gidana tunda wani bi yakan nuna cewa eh, na hiba aiki na mahimmanci da kula da shi idan muka ta fagen eh, aiki ma musamman ma nemo labarai na ma muna fuskantar kalubale tunda mutane akwai wanda idan ka suka ga ke mace ce ba a daukan ki a bakin komi akan muki muzare wani bi a baki tsoro dan a tsorata ki ki karaya ki fasa dauka to duka wannan yana daga cikin irin kalubalen da muke fuskanta sannan kuma Eh, ana mana kallon kamar eh, mu 'yan jaridu ba masu kamun kai ba ne saboda mu 'yan jaridu eh, akasarinmu mu aka ce mm, koda kina da miji kina da wani abin da nake so a gane cewa ita rayuwa ka sani cewa komi da kake dan Allah kake shi ba dan mutum ba kenan ina so a gane da cewa fi sabidal ba duka bane aka gama aka lalace gaskiya akwai masu kamun kai da dama akwai kuma wanda ra'ayinsu ne ba su si amma dai gaskiya mace tana iya yin shi yadda namiji zai iya yin shi tun da eh, in gaya miki kamar inda namiji zai je shiga ya dauko labaru wallahi mace tana iya zuwa ta dauko labaru namiji yanda za a dauke shi a tai daji da shi kwanaki nawa haka zalika ake dauka mu mata a tai da mu mu kwanaki nawa sai dai kamar yanda na faɗi kame kai tsare mutuncin kanki wanda ke da kanki idan kika yi kin san kin tsare mutuncin kanki gurin Allah da da ba kanki daraja wanda wasu ba za su nuna ba ma sha'awar su miki wani batun bansa to ko su mazan da ke aiki tare da mata kan 'yan jarida wani irin fashin baki ne za su yi game da wannan aiki nasu malam haruna matu wani dan jarida ne ƙarin bayani ya yi kamar haka to shi aikin jarida tare da mata aiki ne kamar kowane aiki eh, shi kuma kowane aiki don aikin da ka dauka iya da wato irin abubuwan da yake tawa da su wanda yake kai mai aikin za ka ji daɗin su kuma akwai ɗan ƙalubale da ke biyowa baya tunda ko namiji ne yake aikin jarida ya ji a jikinsa saboda aiki ne wanda baya barin ka baka da wani lokaci naka a lokaci ko lokaci ana iya kiran ka a ce an yi kaza maza maza zabura guri kaza ko jiki wuri kaza to kin gani kuma taimaka al'umma ne za a yi na mata musamman tunda jinsi eh, biyu ne amma duk an da mace ta yi ta rungumi mace eh, wato duk eh, sakon da ta kai zuwa ga mace zai samu fa'ida da namiji yi shi to kamar haɗa aiki gashi matar aure ce kuma 'yar jarida ce kamar yanzu nan da ka zana abubuwan nan da ka zana kuma gashi hallo tana da iyali ga miji ga yara haɗa wannan abu biyu kamar ya kake ganin shi to gaskiya kamar ne na faɗi ne irin kowane aiki ne haɗa biyu wato ka je ka ka halka baskan aikin ka kuma ka halka baskan wato za kula da iyalinka akwai wahala to shi ma aikin wannan jarida wato gama shi da yadda za a kula da gida gaskiya sai an samu namiji wanda yake iya da hakuri saboda abu ne wanda lokacin zaka bagaci kamar matar ka ta maka wani aiki ba za ka ganta ba za ka sami ta suna tana can wani guri tana aikin na jarida tunda a lokacin nan ne in ba ta je ta ba wani labaru ya huce kaga an yi asara kai kuma gashi a gida kenan me za a yi dole ka iya gane ta sai ka ta hakurin haka akwai sosai matsala amma idan akwai ganuwar mai gida fahimtar juna tsakanin wato mata da miji duka wannan abin yana iya wucewa wato ba za a samu matsala ba amma gaskiya hada guda biyu wannan aikin jarida da aikin gida da eh, ma musamman ma yan ya kasance matace jarida ta kula da ayan eh, mijinta ta kula da 'ya'yanta ta kula da irin abin da za a yi da tsaftar gidanta da me ke faruwa me ke shiga me ke huta gaskiya akwai wahala hmm. musamman aka gamu da miji wanda ba shi hakuri ko mai kishi idan aka gamu da miji wanda bai da hakuri ko kuma mai kishi dama ma aikin gaskiya sunansa sori kuma abin ba kanan bane aikin ka aikin ka ne kawai su suna yin aikin su ne a haka mu muna ganewa ni da nake aiki a nan gidan jarida ina ganewa saboda tare muke zuwa wani lokaci bisa kan tarankin da su muna ganin da yake faruwa eh amma suna fuskantar tsangwama su matan yan jarida in na sha gani na taba gani a gaba na aka yi wani abu an da matar ta kwatanta mutanen kai kamar ganin muna yin wani aikin mu mutane masu daraja da darajar da kuma kuma da mazan mu kakka mana kallon wato mata ne irin wannan wanda suke kawai za a gama lalace a ba karan bane wannan abin na ji daɗin shirin nan tasta hmm. mishi eh, na ga namijin da shi matar jarida ce amma tare suke raba aiki randa kamar ta samu wani aiki haka wanda lalle lalle za ta ko ɗaukar rahoto ko neman wasu labaru eh, shi ya tsaya ya gyara gida ya gyara yara ya gyara abincin shi abincin su to na ba laifi bane shi duka da ke ganin wannan girman kai da muka muka dora kan mu maza akwai jahilci a ciki saboda duk komin da ake yi ci ake yi koyi da annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma annabin nan dai wanda aka yi duniya don shi aka yi lahira da shi kuma muke nema daga hanyar shi za mu samu tsira ranar gobe shi dai ga yadda suka kasance tare da mata a rayuwarsa kenan ba wani abu bane wannan jahilcin ne in aka fahimta juna ai ba komai ne dan namiji ya kama mace yau ga aikin jarida ya samu a lokaci wanda in bata je za a yi ratikin za a yi misin aikin kenan in dan ka kama mata ka ni ban ga wani matsala a ciki ko ka kula da yara duka ni ban ga wani matsala ba a ciki to kin san shi al'amari ne na al'ada wanda al'ada mutum malam Bahaushe take ganin kaman cewar kaman namiji in yi wannan abun kaman an mallake shi ne to mutane kin san ita ba mu iya duniya sai Allah a gaskiya aikin jarida ga mata sai an jajirce in namiji kake mijin jarida sai kai hakuri kuma sai ka hudda kishi kuma daidai gaba ɗaya shi ai daidai sai Allah. To yanzu kuma za mu leƙa kicin cikin shirin kwalama inda za mu saurari wani girki na bugaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shirin kwalama na yau da gobe suna sunana Marishantan. a yau za mu gabatar muku da eh, wani eh, reset da ake cema wigilla wanda wani girki kenan wanda ake cema ma wigilla wanda mafi aksarin shi daga dai eh, bugashe ya hoto daga suna ma ai wigilla yawa wigilla wigilla eh to sai kuma kayan kuma abin da za a raka wigilla wannan idan an ci shi yana bukata a dan dora mishi dan lemu mai sanyi mai shi makoshi kuma mai dan zaki hmm. to da farko dai masu sauraro za mu fara da yadda ake yin shi wannan wugilla to uwar gida ya kamata a ce kin tanadi fulawa ki mai kyau irin fulawa mai kyau wadda bata da kwari bata fara wari ba kina da yis kina da dan sukarin ki kaɗan kina da eh, gishiri sannan kuma kina da kayan miya wanda zaki hada shi wannan wugilla saboda shi wugilla ya kasu ya rabu yana son miya iri-iri amma mafi aksar miyar da aka hicin shi dai yadda aka san shi dai miya ake ce ta horon miya irin ta bugaje wadda ake yin ta da naman kananan busashe ma'ana nama akuya ya yi daɗi da shi ko na rago amma kuma yanzu da abin kin san zamani komi ana jujjuya shi yanzu ana yin shi da yawanci suna yin shi da jan miya haka miya dage-dage mm. eh, kenan mm. yawa to da harko dai uwar gida za ki samu eh, kayan aikin ki masu kyau ya kasance akwai tsafta kin wanke hannun ki komi da komin ki dai a wanke a gyare sai ki kawo fulawa ki ki nemo taminki wanda bai da kowa ki tankade saboda ana samun fulawa mai kwari ki tankade in kika tankade sai ki shiga yeast ɗinki ki zuba a ciki ki kaɗan sukari ɗan kaɗan ɗan hikkin nan ki kawo fenso biyu ko uku haka na yatsa ki sa sai ki kawo gishiri kisa sai ki dama wannan fulawa take amma ba dama ruwa ba ake yi damu ake mata kaman eh kaman na kilo daya kenan shine wanda zai ishi iyali ko mm. kilo daya yana isa gida guda dai haka dai wanda dai ba irin dai gida ba dai can babban gida haka mm. yau wato kilan ki ɗaya dai na uwar gida kin sai irin yasi inda zaki sa mishi ki dama shi da dan sukari dan kadan sukari ba a so a ji shi da yawa ana dai so sukarin nan ya kara ma abin armashi sai ki dama shi kai yawa dan fenso biyu uku na ya tsaki in kika ɗebo ya isa na sukari kisa ah. eh sai ki dama in kika dama fulawa ki ba damun tauri ake mata ba kuma ba damun ruwa ba yawwa sai ai mata damu dai haka dai tsaka tsakiya mm. yawwa in kika dama fulawa ki sai ki kawo mai ki dan zuba mata a sama tana dama kenan mm. sai ki kai ta wuri mai zahi ko rana ko dai wani wuri mai zahi haka ki rihe ta sosai mm. ki aje fulawa ki ta taso yanzu na fulawa ki ta tashi ko in ce kahin ta tashi sai ki zo ki dora ita ki ta wigila to an yi so da ki samu nama na karamar busa ki sa shi a cikin tukunya nama shi kadai ki yanka shi ki sa cikin tukunya ki sa mishi dan kayan yajin ki kaɗan ki yanka mishi albasa in guda ce ma babba ta yi yawa sai ki raba ta a biyu in kuma il karama ce il karama ake so yan madaidaiciya sai ki yanka ta ki sa ki sa komi da komi wanda ya kamata dai haka kamar za ki silale to ba silale ba ne ta hornuwa ik kaɗan za ki sa su dan kayan yajin ki dai kayan kamshi saboda ka aji kazini bai bukatar tumatir danyi bai bukatar ta kunku bai bukatar gulgule kawai sai yacce take da za ki sa sai ki rihe naman ki an jima can kin tabbata naman ki ya dauko abin kamar silala sai ki kawo dan mai ya danganta da irin yawan man da kike so za ki amfani da shi cikin miya sai ki tarho mai ki rihe shi kawai ki bar nama ya ta shan wuta ya ta shan wuta in kina son aran maji ki sa aran maji in biki sa aran maji kuma ya danganta da irin eh kala ɗanɗanon da kike so ki sa gishirin ki kisa sa komi kawai ki bar shi ya dahu in ya dahu ya dan saki dan ruwa ruwa dai haka mm. naman zaki ganshi in dai kin aje hankali ki kinyi yi in kin cire naman sai ki ce naman wannan kamar ba a sa shi ba a wuta zaki ga tsoka jawur da ita mm. in dai irin haka da huwa ki kai zaki ganta jajjawur da ita irin buga bugaje mm. zaki ji shi ya dahu ya yi lugub amma in kin masa naman daga cikin shi zaki ganshi shi ja ne ya dahu sosai ya ratattake a cikin miya ya saki roman shi za ki ga roman ba irin wannan da yawa bane tunda ai ba kaya aka samu shi ba mm. shi ki nan nan miyaki ta kare kin kare miyaki sai ki koma wajen fulawa ki ta tashi sai ki samu rigana uwar gida sai da rigana ake wukilla ki samu rigana ki mai kyau ki azata ki dora rigana da tukunya kamar dai zaki dambu yawwa da ruwa ruwa ya tahwaso ya tahwaso fulawa ki ta tashi sai ki ɗauko fulawa ki ga mai sai ki ringa tsoma hannun ki cikin mai mm. kina ciro fulawa ki yanda kike so kanana kanana kanana haka kina dora ta saman riganan nan ki dora ta ki jejjera ta tukur tukur tukur tukur ki jejjera ta sai ki rihe ki bashi minti goma dan da ne ki da za ki je na kamshi ya silala sosai ki ji shi ba burodi ba kuma shi ba hanke ba kika yi ya silala in sai ki nemo dan tsinki haka ki dan soka a ciki in tsinkin ki ya huto sai ki feke eh, cike shi ya dahu kenan daga tsakan shi ya dahu in tsin in ko bai dahu ba zaki shi ya dau ya riko fulawa mm. to sai ki bar shi ida shi kenan rihe rigana ake in kin in kin dora sai ki rihe eh in mm. san samu niki da irin rigana ta zamani wadda take zawa da mulkin ta iri daya mm. yawa to in ya dahu kawai kika hu shi kenan uwar gida sai a ajiye eh wugilla ya kare a kawo miya a zuba mishi kenan sai a zauna a ci daɗi lahiya to madalla mun gode Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Tamar Abari da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.